الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوة أولا مجلسي للبركة مجلس جبكي قرأتو أشكل للتافي جسم المسلم da الدؤوئي addu'o'i da ساحب na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine darasin mu ko majalisin mu na goma wanda kuma mun tsaya ne akan al'adkar da ake yi bayan rukuwa bayan tagowa daga ruku wanda ya kira wudu a rafi min ruku abinda ake faɗa bayan an tago daga ruku bayan sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه akwai ruwaya daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo a siga ta uku wanda ƙari ne akan sigar da ta gabata wato ƙari ne akan rabbana wa lakal hamd idan mutum ya faɗi rabbana lakal hamd ko wa lakal hamd zai iya ƙara wannan sigar da ya kawo ta uku mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majd حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ونم حديث أبو سعيد الخدري يا زود ونم أتكلم رواية مسلم اللي الاتفاق في إنجلتشي هكذا يا زود أتكلم حديث عبد الله بن أبي أوفى annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tago daga ruku'u ya ce rabbana lakal hamdu yakan ce mil samawati wa mil ardi wa ma bainahuma wa mil amashi ita min shay'in ba'du har zuwa karshe sannan ya zo a hadisin abi aufa ibnu abi aufa abdullahi ibnu abi aufa wanda ya zo da mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد يا نم سيقارى اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ملء السماوات وملء الأرض wato godiya ta tabbata ga Allah ko rabbana wa lakal hamdu ya ubangijinmu kuma godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati cikin sammai wa mil al-ardi kuma cikin kasai wa ma bai cikin kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa mil amashi ta min shay'in ba'd kuma cikin abin da ka so bayan waɗannan ahlat sana'i wal majd kai ne mafi cancanta ga yabo da kuma girma haqqu ma qala al-abdu wannan shine abin da yafi cancanta bawa ya faɗa wa kulluna laka abdu kuma dukkaninmu mu bayi gare bayi ne gare ka Allahumma la mani'a a a'taita ya Allah babu babu mai hana abin da ka bayar wala mani'a a a'taita kuma wala mu'ti lima mana'ta kuma babu mai hana mai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u fa'uzar jaddi minka jadd kuma dukkan wani mai wadata wadatarsa ba za ta yi musu amfani a wajen ka wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ishara da wannan magana tashi mil as-samawati wa mil al wa ma bainahuma wato godiya ta tabbata gare ka yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka cikin kasai wato gwargwadon abin da zai cika sammai duka gwargwadon abin da zai cika ƙasa wa ma bai na huma da duk abin da yake tsakaninsu wannan dan bawa ya itirafi da cewa ajizi ne shi ba zai iya yaban Allah yadda ya cancanta a yabe shi ba duk yadda zai yi biya kokarinsa duk yadda zai yi wajen ya ga ya yabi ubangiji duk irin kalmomin da zai amfani da su wajen ya ba wa Allah ta'ala haƙƙinsa na yabo ba zai iya wannan ba zai yi iya abin da zai yi ne kawai mahammas da faraga wasu duk yadda zai iya bakin kokarinsa to saboda ka bawa sai itirafi da cewa ubangiji ba zan iya ba don haka sai ya kawo abun a dunkule mil samawati na yi maka yabo da kirari yaban da za a auna shi zai cika sammai ya cika ƙasa ya cika dukkan abin da yake tsakaninsu wato a nan ya faɗi abin a dunkule domin ya nuna cewa daki-daki ko dalla-dalla ba zai iya yi wannan ba amma a dunkule yana nufin haka mil a samawati wa mil al-ardi suka ce al-kalamu la yuqaddaru bil makayi magana ba a auna ta saboda magana sifa ce arab ne al kuma ba jauhar ba ba a auna shi saboda haka ya za a ce mil a samatu mil al'abd to wannan abin da yake nunawa shine ubangiji ta'ala zai iya ba wa mutum sakamako cikin wannan domin al'ar din shi kansa ubangiji in ya ga dama zai iya mai da shi jauhar ɗin zai iya mai da shi ya koma kamar jiki abu mai jiki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kalimatani خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تقال مهمي قدا بيو ما سسس صوت قد أكم هرش ما سوت قدانا أكم هرش سنم ما سنوي ما سأبن سويواني قلن الله مراه وسنم ما سنويني أكم ميزان أغير ما قنا تي أما النبي صلى الله عليه وسلم يتفق تاتد النوي من بيته من الله تعالى إني قدام ذي canza abubuwa daga wani jinsi zuwa wani jinsi wannan kuma kudurar ubangiji a wajensa wannan abu ne mai sauki abu ne mai ya canza wani abu daga wani jinsi zuwa wani jinsi daga wani launi zuwa wani launi daga wani aji ya canza shi zuwa ga wani aji kamar yadda yake canza nutfa ta koma alaka alaka ta koma mudura mudura ta koma izam ko ta sauna izam lahma kaga daga wani jinsi ne zuwa wani jinsi zuwa wani jinsi saboda Allah ya ga dama da canza maganar da muke yi mai da ta jiki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suratul baqara da ali ibrahim za su zo ranar gobe kiyama ka annahuma ghamamatan aw ghayayatan za su zo kamar girgije su zo suna yi wa suna suna suna yi wa wanda yake karanta su inuwa ranar gobe kiyama kaga suratul bakara magana ce amma ubangiji ta ala zai zo da ita a irin wannan a irin wannan siga saboda ka ubangiji na na gara wa kamar da yake canza iska eh, ta koma ruwa ko ruwa ya koma iska wannan duk aikin Allah ne saboda ka wannan duk ba abu ne da yake ya fita daga cikin kudurar ubangiji ba kamar da muslim ya ruwaito da nasa'i da tirmidhi hadisin abu malik al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الطهور شطر, شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله سبحان الله والحمد لله يملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور tsarki ko a tuhur tsarki shakarul iman rabin imani cewa alhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah za ta cika kaga abin da aka ce zai cika to an mai da shi ya zama kamar jiki zai cika mizani ce kuma subhanallah walhamdulillah yamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard saboda ka ubangiji ta ala yana iya canza al-ard ya koma al-jawhar yana iya canza as-sifa al-ma'na ta koma al-jasad ko al-jism ko al-zat ubangiji yana iya wannan saboda haka idan ka ce mil as-samawati wa mil al bai na bainahuma wa mil ma ita mai shay'in ba'd wannan zai iya yiwa ubangiji ta'ala ya ba wa mutum ladar wanda yawansa zai cika sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu gaba ɗaya wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd wannan ishara ne zuwa ga cewa wato godiyar ubangiji ya wuce dukkan zato wato abu ne wanda lokaci ko guri ba zai iya kwantenin ɗinsa ba ba zai iya cinye shi ba shi ya sa bayan ya faɗi sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu sai kuma ya ce wa mil a mashin ta min shay'in ba'du wato bayan sama da ƙasa da abin da ma ka so ka cika da shi saboda haka da sama da ƙasa da abin da ke cikinsu wanda shi ne alwujud wanda muke gani duk abin da Allah ta'ala ya halitta a duniya bai wuce tsakanin sama da ƙasa daga sama ne sai ƙasa to a nan dan bawa ya nuna cewa godiyar ubangiji da cancantarsa da yabo da kirari da girmamawa abu ne da ya wuce ka kaddara yawansa ko adadinsa da wani lokaci ko da wani guri shi ne sai ga kuma ya kawo jumla da kunalliya banda ma abubuwan da muke iya gani ko wani abin da ma lokutan da muka iya sani a dukkan wani abin da Allah sai mai da abin zuwa ga mashi'ar Allah mashi'ar Allah kuma la hududa la ba ta da haddi la tuhaddu bi zamanin wa la tuhaddu bi makanin ba ya cewa ga iya inda mashi'ar ubangiji ta tsaya ko ga a lokutan da mashi'ar ubangiji take da tasiri a ubangiji mashi'arsa ba ta da iyaka to dan wannan bawa ya nuna cewa yabon ubangiji ba shi da muntaha ba shi da ƙarshe kuma shi kuma ya kai matuƙa wajen yaban nashi shi ya sa sai ce wa mil a shi ita mai shaidin ba'du da cikin abin da ba so bayan sama da ƙasa din da abin da yake tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ce sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cece na shi ne ahmad shi ne ahmad shi fi kowa ya ban ubangiji Ya sa masa wannan suna ahmad yani ahmadu lillahi min kulli ma siwa ya fi kowa gode wa ubangiji zaka da kalmomin da zai faɗa na gode wa ubangiji za ka cewa kalmomi ne dunkulallu waɗanda ba za ka iya musu iyaka ba ya ce ahlas sana'i wal majid wannan an yi masa nasaba littaksis shi kadai ya cancanci ya zama ya cancanci ya da girma wato dukkan wani yabo da za a yi abin yabo ko duk da za a yi abin tirari bai kai wanda za a yi wa Allah ba ko wanda Allah ya ake masa shi ya fi cancanta da shi domin dukkan wani abu sabab ne wal asbab kulluha tantahi ila Allah السبب ربما يتعلق بالسبب والسبب يتعلق بسبب آخر هو السبب إذا أما الشيء مسبب الأسباب كله كل مسبب الأسباب كلها شيني الله تعالى شيني من سبب دكا من سبب shi kaga idan wani ya yi kila ta ka samu wani abu ko wata ni'ima ta samu gare ka ka gode masa to shi kuma ai Allah ta'ala shi ya ba shi wannan ikon shi ya ba shi wannan dama shi ya kinsa masa a zuciyarsa shi ya ba shi ba abin da ya baka saboda ka gare musabbibul asbab gaba ɗaya shine ubangiji don haka shi ya fi kowa cancantar yabo shi kowa cancantar girma to annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutum ya yabi ubangiji a lokacin da ya fara sallah lokacin da ya du'a ul istifta ya yabo ubangiji bayan ya karanta a cikin karatunsa na fatiha nan ma ya yabo ubangiji da kwanzanta shi da masa kiyaye. sannan ya yi ruku nan ma ya girmama ubangiji hana rabbi azim sannan da ya dago da ruku nan ma ya girmama ubangiji saboda haka duk sallah za ka ta shi wani abu ne da girmama ubangiji ta Allah ta'ala da wal masjid a haƙƙo ma ƙala al'abdu ai walhamdu a haƙƙo ma ƙala al'abdu wannan khabar ne da mubtada mahzuf alhamdu a haƙƙo ma ƙala al'abdu to godiya godiyan nan da yaban nan da kirari shine mafi cancantar abinda da bawa zai faɗa dukkan wata magana da bawa zai faɗa ba ta kai wannan ba ubangiji ubangiji ne gare shi shi kuma bawa ne ga Allah ta'ala وبذي شيك ده نهاية الشرف والمجد والعظم فكشي يفتشن شمتا باوا يبيشي يتشوى كلنا لك عبد وانا تسليم ني قوي يعني اعترافي ني قا أبودية تأبن أبودية باوا قا أبن جنسا وتتكن معبد أنا بمعنى العبيد نزو عبد بمعنى العبيد أنا مثل دكا باين جنسيني وكلنا لك عبد دكا منه bayi ne gare ka kai ne shugaba kai ne mamallaki kai ne mai cewa kai ne mai shayarwa kai ne mai bayarwa kai ne mai hanawa mu dukkan nan a ƙarƙashin ikon ka muke a ƙarƙashin ƙudurar ka muke sai da kai da mu ce Allahumma la mani alima a abaita wannan dan ya ƙara fito da ma'anar ubudiyar da islami ga ubangiji ni ga waya gare shi ce Allahumma la mani alima a abaita ya Allah babu mai bayar da abin da ka hana babu mai hana abin da ka bayar to Allah ta'ala shi yake bayarwa in ya bayar babu wanda ya isa ya hana wala mu'tiya